yau sisters sannunku da zuwa magana da za mu yi akan so akwai sista ta ce maman da baban sun rabu so baban shi kuma kullum koda tana barin su su yi magana a waya irin su taɗi baban kullum ya yi ta promising yau zan siyo maka kaza a'a in birthday ɗinka ya zo zan yi maka kaza amma bai cika alkawali so har sai da ta ga cewa kullum bai cika alkawali ba yaron kuma sai ya zama bai ganewa me yasa baba ya yi promise kuma bai cika ba ta ga cewa kila ma gara su ba communication completely saboda ba ta son ya inga mishi promise yana breaking so sisters hmm. me kuka gani me ya kamata irin wannan sister din ya kamata ta yi mm-hmm. ta yi cutting off communication din da baban ko ya za ta yi mm. ni gaskiya the way i see it ko on you know me yasa yake breaking promises to begin with ko hmm. akwai wasu da claim busy I'll have to use the word claim because ban san me yasa yake yawan breaking promises din ba. Wasu suna yawan suna da hidimomi da yawa a gaban su za a mishi uzuri. Mm. So da yawa za ga wani yana so ya cika alkawarin amma sai wani abu ya zo ya shiga ya shigo ya hana shi cika alkawarin. Mm. Kin gane irin irin promise inda nake magana kamar mm. tun kuna tare. zai mm. ce zan siya miki kaza zan yi wannan zai wancan ki zo ki jira ki jira ki ga ba a yi miki ba to sai mm. ki ga yaron kuma yanzu an zo ana yi mishi shi irin ba wai kin san ba wai bai da kuɗin ne ba yana da kuɗin zai iya yi eh. yana so but wannan routine din empty promise inda aka saba mm. eh, halin yaƙi denawa ne irin me yasa za ka yi promise ka san ba za ka yi abu ba you know mm. shi yasa nake ce mishi to tunda har welfare din shi ba za ka dinga turo mishi ba da promise inda kake mai shi kuma ya ta kukan cewa baban shi bai yi ba gaskiya until you do that you will not talk to him until kai yi wannan until kai yi na ka zama a father to him sannan barka ku yi magana but usually da suna maganan su ina barin su su ta maganan yeah wannan ma ita because ya kamata ya san cewa bai kamata yana wasa da hankalin yaro ba yaro is moses babban ne a tunani hmm. yaro babba za ka iya bashi excuses ka zo ka gyaro ta daga baya hmm. hmm. amma yaro relationship ɗinka da yaro very backward ka biya ma yaro bukata just so that goban kai magana kai ya having doubt in you doubt is very bad a relationship tsakanin parents So yes. I'm going to make sure Nima could do that because he has to adjust kafin ya access to yaron. Tun kafin ya poison mind din shi. Gaskiya. Yeah. abin da na gani gaskiya shi uban ba za ka iya canza halin shi ba. Tunda tun kafin ma ka haifi kafin ka haifi yaron yana yi maka. So eh. abin da dai kawai za ka iya yi kada ka ɓata relationship ɗin uba da ɗa. So koda da yana yi sai dai kawai kullum irin ka bar communication ɗin su ci gaba don su shaƙo. ya so shi yaron ya inga ce a baba ka ce za yi kaza me yasa ba yi kaza ba sai ka bar mm. yaron ya ci gaba da irin eh, magana da baban shi ya inga mishi tambayoyin ya ce a ka ce za ka zo baka zo ba ka ce za ka sai mun kaza abu baka saya ba amma in uwa kika hana yaro in ya girma kullum zai ta blaming din ki uwa ki kika hana ni shakuwa da babana ki kika yi kaza ki kika kaza shi ma baban will use that excuse against war so i feel even though kana so kai protecting ka. amma wannan hurda tsakanin uba da ɗa gaskiya kai uwa ka zama kai ne ka shiga tsakani ni dai ana wa tunani. Eh to kuma gaskiya ya ma'ana wannan explanation ɗin. Na yarda da abu da Sister S ta ce, hmm. gaskiya dole ne akwai aikin da uwa za ta yi akwai aikin da uba zai yi. kuma mm. kowane ɗa yana buƙatan abin da ake cewa father figure mm. so dole ne haƙƙi ne ka bashi ya yi wannan saboda duk yadda babanka ko mamanka suka lallace uwayenka ne still in mm. ka in ma aka je hisabi ce za a tambayi kowa haƙin ɗayan a kan shi me ya yi da shi saboda haka ke i don't think saboda an rabu uwa ta ce za ta yanke hulɗan yaro da mahaifin shi. Gaskiya. Ma yankewan ta yanke gaba ɗaya ne don ni tumi akwai ɗan temporary yankewa. san kamar yadda ko a marriage a ɗan separation. Don wani mm-hmm. period za ka iya yin shi kamar punishment ko ka ce irin Eh irin temporary eh, yankewa onto ya ga cewa abin da yake yi bai kamata ba ma yaron. Because yana sa yaron ya ji resentment towards him kuma maganan cewa irin ka tura ma yaron ka welfare they're taking abun seriously gani yake kamar wasa ne so until ya yi buckling up ba ka yi magana da shi ba because he feels in yi magana da shi a hub na da yi magana da shi amma kin san yawanci parents har dai wayanda suka yi divorce sai in eh. inga using yara kamar weapons mm. against each other so never mm. use your child as a weapon against the other mm. um, partner ɗinka. Saboda no, wannan har bidiyo muna yi mu tura eh. mishi randomly ɗin na irin tare eh, zo kai eh. ma babanka kaza tura mishi ya ji daɗi. You know muna yin wannan but until naga yana wannan halin bata mai rai yawan bata mai rai ɗin nan. shi yasa na ce to until ka yi promise din naka da kace za ka mai ba communication <laughs> sai ka mm. yi promise din sannan mu bar ku ci gaba da magana. Ito eh amma in ki magana me yasa yake filin an kuma ga mm. yaron ya ganewa ga impact din. Ina so in ji me eh. me explanation ne shi for that. Every time sai ya ce to ai na ce zan yi ba wai na ce ba zan yi ba. To sai kuma yaro ka ta ce mishi rana kaza in ka ce ma yaro rana kaza zai jira ranan zai sa ranan a ran shi har sai ranan da ka yi din in ranan ya zo mm. zai ce a'a ba ya ce yau ba ba ya ce mm. ba sai kai muka ta ba yaro excuse cewa to maybe mm. kaza ya faru har ka zo kai running out of my excuse in zaka bayar ce to ga baban ka mm. kira shi ka tambaye shi da kanka sai ya tambaye baban ya aka yi ka ce Wednesday kuma Wednesday ya zo ina abin da ka ce sai baban kuma ban san me yake ga mai ba suna maganan su neman kyale su su ta maganar su so sai na zo na ga dai abun ya fara upsetting Tarik yana wasa da saki ɗin shi kaɗan ɗin nirin. Na ce to yanzu ka gani empty promises ɗin nan da kake ma yaronka I do not like it because ni ne zan yi dealing da traumatic experience ɗin nashi. Ni zan making sure psychology in she is, is still intact. So until kayi mai promise ɗin nan da ka ce ba ku yi magana ba. period. Go and get ina da, ina da wani example. Okay, so akwai baba da mama sun rabu. So yarinya irin ba ta da contact da babanta. So finally ran birthday ɗinta ya ce, "Ok, bari ya kira maman ya ce, ki ba ta waya ina so in yi magana da ita." So maman ta samo waya ta ba yarinya. Ran birthday ɗinta wannan baban bai kira ba. Yarinyan nan haka ta riƙe waya, ta kwana da waya, ta shiga toilet da waya, for over I think more than a week. Tana tunanin. Mm. Kin gani? so irin wannan har irin ta zama so obsessed kuma sai ta ji kamar me yasa baya so na ne tana tambayar uwa ta mm. baba bai kira ni ba baya so na ne menene menene sai dai uwa ta ba da excuse ce ah to kin san da ko ya tafiya ko bai da lafiya ko menene so ko ya aka yi mm. you protect yarinyan kada ta taba irin abin da ke sa wasu uwaye suna hanawa kenan yes so in mm-hmm. su sai su ji in an nicotin saboda trauma din ma yaro yes it plays with psychology yeah. What I know, yes it's better when uwaye sai su you, kila in ma ba contact din ba za su promises din ba balle breaking mm-hmm. so yes it can be mm-hmm. understandable sometimes Yeah, situation in the nake magana kenan kaman to the point that yaro na the uh, eh, mate in shi maybe parenting in mate in shi su also by yaron abu a gaban yaron aini ni babana ce zai sai mun wannan amma shi nake jira har yau gashi mate ina kuma baban shi ya bashi a gabana it's very upsetting yaro becomes very disoriented amma still just try to protect sannan kuma wannan maintaining relationship din ni dai i mm. think it's yana da amfani ka bar su din mm-hmm. shi yayi ta mishi explanation mm. ni dai nawa eh a bar shi da wannan explanation din har yaro ya zo ya gaji eh. dan yaro yana girma so mm. in yana dan karami yana ta mishi explanation yana mishi karya by time yaro ya fara girma shi da kanshi zai gane halin shi zai gane halin shi da kanshi ya sai ina ce kamar da kika pointing out gaskiya earlier mm. gudun kaka zika zama kai ne a da ana pointing finger at ana blaming for the severance an an zo relationship ya baci ba a mm. harka ka har cewa kai ka ja. To gara ka bari ka yi figure it out for himself. Da yana yadda don as he gets older kuma yana gane excuses da su you know ya san ƙarya ya san gaskiya. Gaskiya ne. Ya zo ya ce bai so to kin ga wannan shi ya deciding da kanshi. Amma kan gaskiya. kuma ni ma dai I feel like ko oh, trauma in inda mutum zai going through ya ji kaman baban shi bai san shi hmm. ya fi akan um, trauma in void in baban a ce bai ma san be the be the contact that da shi So with the Russian contact din is a human nature kowa na so ya san biological parents mm. mutane nawa da san kamar an yi adoptin mutane yaran su tashi suna neman parents din su. Mm. after 20 something years. So like the life so is still never complete sai mm. sun san wane ne at least. So mm-hmm. in ma baban yana kwafsa da yawa I feel mm. like a bush a bayar, a bayar, and zo ya growing out of it. Ya san cewa okay problem in baban ne. Mm. Mm. in ma in ma suna jin trauma in is like kamar daga su ne irin eh mm. mama za ta iya ta guiding in ta mm. ta ce okay a'a kaza a'a irin ta ta ba da excuse in har ta zo ta gane cewa ai problem in baban ne a hankali za ta zo ta yi letting go irin za ta gane okay at least ta dai san waye babanta mm-hmm. sannan kuma zai yi eh, yau um, for the time being yana ta kofsa amma nan gaba za su zo mm-hmm. su gyara relationship in maybe haka ne za su zo su shirya da komi amma at least shirin bi from maman ce ta jawo irin exactly mama kullum should be kamar mediator din so kada ka ku da wedge din eh so kamar example kin san yawanci za a ce maza abun in in kamar mama da baba sun rabu kuma namiji ne kake da namijin nan fa he needs his baba as he's getting older yana needing um, father figure Eh, mm. so kuma wata na mata ma even do mace ce akwai wannan MT menene eh, father daddy's eh. so mm. za ki gani yawanci mata da ba su da baba a life din su sun girma in sun yi in za su yi aure they are looking for let's say older men to feel like void in da baban su um yayi bai yi fulfilling ba sai su je okay I need to marry somebody older be like a father figure. Mm. We need that a lot. Absolutely. Yeah. Okay, balle ma irin even it's very common for a ce ma ko da irin wata tana da um, daddy issues kamar eh, maybe baban irin eh. yana wa maman abubuwa da komi irin ko kuma bai wani kula da su zaki eh. ga the kind of person da take so ta right is in way opposite of when irin abu so eh. eh kenan baban yayi setting wan ya setting mata wannan standard din so it's so it's very important a ce irin kai ko da ba maza ba irin ba wai maza kawai suke needin father figure ba har matan su kan eh saboda no matter kana so ka cike void din nan da irin baban ka ya ja maka kana so baban ka ya feature at every stage of your life kana ce an yi wani stage sai I fast forward sai ka girma you miss yeah. out on it's good to go along together and gaskiya gaskiya mm. dai yaro in yana tashi father and mother figure are so important duka roles din so how do we balance wannan abin kenan how do we balance tun daga rate of divorce ma yanzu ya karu sosai kuma akwai yara a tsakani dole dai a co-parenting dai a san yadda za a yi co-parenting Eh, ko da ke abin da mai shari'a ya ce ma kan mm. irin yara irin custody in yara ai mostly kan mata ya kamata suna tare da matan ba until sun kai wani certain age ko sannan su zaɓa ma in mm-hmm. namiji ne seven years ko or something well I'm not sure dai kan jiya ta faɗa mm. abu a ah, age din balaga ne ai ba 7 ba ko mm. oh, age din balaga eh so basically dai ma mostly dai ya kamata suna tare da uwayen so in terms of co-parenting kenan dole irin a yi shi mm-hmm. um, amicably ba tsakanin maman da baban. Mm-hmm. Ka kin ga kamar nan a ce Western world in su ma divorce ɗinsu is very high. Amma in mama da baba suka rabu sai a ce one week da mama another week da baba. Da baba. Ko ko weekdays da mama weekends da baba. so <laughs> shared custody ba. Ana sharing eh So koya aka yaran still suna tare da babansu kuma suna tare da mamansu even though maman da baban ba gida guda suke ba. Amma kin ga irin namu na can wata rana in an saki mata sai a ce ki bar yara kawai mm, sosai kuma yanki ki tafi ta wasu suka saki maman sai su saki yaran ma su ma yi divorcing ɗinsu. sai ga mm. kwata kwata ba ki yaran kawai ka tafi da su ba ruwansu da su eh Mm. amma ina irin wannan ko har gara mun kan na tafi da yara na akan akan in bar mai yara saboda baka san wani hali yara ke ciki sosai mm. ko a auro wata da za ta wulakanta su mm. amma kin ga this present case tun da ma baban ma ya dai dan a parent she still good dey na ce the fighter that by grass that suffers go so yara is the grass in this case you know sai kawai kokarin balancing maman na ki role din baban ki kokarin convincing din shi ko da dai mm-hmm. ya zo terms amma ka dinga nuna mishi impact and actions din shi towards yaron yes yes of yes. try to do this please don't poison his mind against that irin mm. ka dan bashi na kind of advice Bada da mm. addu'a Allah ya taimake ka it might work. Kuma it's good ka bar yaro ya girma ya ga halin baban shi da kanshi ya dawo ya ce okay mm-hmm. now I see yanda halin shi yake you're making decision you say all right i don't want nothing to do with him because baya yung abin da ya ce zai okay it's good ka bar yaro ya ga halin shi da kanshi kada yaro ya girma ya resenting ɗinka gaskiya hana shi baban shi problem eh in ya mm. girma ya san halin baban shi to can but kuma mm. irin me zan ce mahaifinka ne komi bakin halin shi sai dai kai exactly ma wanda mm. zan ce ko da ya san bakin halin da ya mm. still baban shi ne baban shi ne eh ke as maman ma ba ruwanki ma da whatever ya mishi kawai ki kyale su su ta yin communication in su da kun sai ci gaba da relationship in su exactly so ko da ya ya gane halin shi ma shi ma in you have to teach um, yaran um, mm. who are the most important thing Who when Erin suke da shi like do you have to stick by them kawai dai kai very annoying ne irin eh. yaron ka kai kake ganin what Yarunka is going through Mm. Amma irin wannan ke zaki ta kocin in yara. Kai zaka kocin haka ne. Eh, Sannan kuma ina mai hakuri ce kai mada baban ka addu'a to Allah ya sa ya daina eh, wannan hali. Sannan kuma koya aka yi his it's better cewa at least ma yana making effort dan communication din. su fa sam sai su share kamar mm. ba ta da ɗa a duniya. Gaskiya ne wannan. Akwai wata da na sani colleague ɗina ita ma babanta haka ya share ta bai san cin ta ba bai san shan ta ba har ta zo ta ƙara karatu ta hmm? zo to da ta ƙara karatunta ranar graduation ɗinta sai she decided ta canza sunanta daga sunan babanta sai ta ɗauki sunan grandfather ɗinta ne na mamanta. So irin baban ya zo yana son irin ya dawo bancin yanzu ya ga ta zama wani abu Hmm. ta ce a sam ita kawai ba ruwanta da shi amma ta canza suna completely ah, saboda shi ya jawo hmm. kuma wata na zan ce in ka yi aure ko da shi wancan baban bai taken role in shi kaman baba ba hmm. mijin da za ka aura sai ka ga ya yi taken over shi zai ma zama uba to him su wa'yansu maza suna da kirki za ki gani ko da ba ɗansu ba ne And they just assume the role and just continue. Shi yasa wanda za next Zaka, making sure they accepting ɗanka yanda yakamata. Yes, Yasa it's very important. Kamar Sister S I think mentioned that um, in kana zaune a gidan miji yes, ake so ka dage da haƙurin. Sai an yi pushing ɗinka to point in the baka iya taking because in yaro baka san wa zai zo ya kula da shi ba in ka dauke shi ka san yaya zaka kare da shi ba kai ma mm-hmm. wani bata yana tsakanin iyaye amma kowa kuma yadda Allah ya kaddara mishi rayuwar shi so yanda ya zo just try to make the best of it kawai ya zama na the end of the day yaron an tashi win-win you know, taking summation on your side, she might be beneficial to him that mama is there and baba is there anyhow. They. Gaskiya ne kuma baban na kokarin communicating din da shi. It's just mm. empty <laughs> promises din ne. mm. ay frustrating yaro mm. ba So they so um, fathers in they need to know importance in yaran su saboda a ce sun rabu da maman su doesn't mean yaran shi ma irin shi ma aina shi kuma mm. kuma it's easy for them su manta saboda maybe za su yi wani auren sannan mm. kuma suna da wasu yaran gaban su so yes. amma they should always remember yaran su na farko So ma the way we wa'ancan suke needing in su haka su ma na farkon Don idan maman su bata kusa ta zimmin ai shi kenan za a yada su mm-hmm. akwai karin magana hausawa da suka ce wai ka bai rubewa ka yanke ka yanke shi ko ka yada shi <laughs> amma ni na cewa ya kamata a canza karin magana ka ne kawai in ya rube ba ka yanke ba wani ya ce kan ni kan karbe shi zani in yanke ba ruwa as long as you still be alive ko Eh. gaskiya kam gaskiya ne fa it depends on shi ne ai taimaka mana amin amin Allah ya me ya shirya ya shirya tsakanin maza da mata da <laughs> amin amin eh nan gaba to za mu sake wani sabon topic biyo mu ku saurare mu sai anjima. jima